To amma me yasa kake jin me yasa bana aikin Nigerian Army. Me yasa aikin ina faɗa duniya ta sani duk wanda ya sa soja ya ɗansa a Nigerian Army ya tura ɗansa ga kashe shi ne. don gaba ɗaya business suke yi da mu suna tura ne ana kashe mu saboda ta kara ba su manyan mu kuɗi da sunan suna mai ni tun da na zo na wata na uku a daga ban ci naira dubu hamsin ba yau ba biya ne abin da yake naira dubu hamsin ba. amma manyan ka suna samun kuɗi ne hudu a daji ina faɗa da boko haram sai na fito sa zuwa naira dubu ɗaya ana bani ka duba wayo amma manyan ku suna samun kuɗi a faɗa wa duniya sani Najeriya army bata shirya yin dilin da yan boko haram ba suna yin business ne da boko haram suna samun suna biyan bukatar sa manyan sojojin Najeriya mu kuma kananan yara ana bin mu ana yanka mu ne kamar fari yanzu sojojin mun shiga wayancan sun yi abun mamaki wanda fa mun je supporting din su ne suka yi withdrawal suka bar mu a dajin ko har bullet ɗaya ba su harba ba bullet ɗaya ba su harba ba wannan muka je taimako suka gudu suka bar mu a bakin daga ga sai ga su a kan hilos an rarrafe manya-manyan bindigogi wanda daga mita dubu biyu zai iya kashe ka su aka zo ana harbin mu da su mu kuma muna amfani da AA da sai kai kusa da mutum kamar 50 mita ko 100 mita kafin ka shi ya same shi. Mu masu jikin karfe ne? ko kuma ba mu da iyaye iyayen mu ba su son mu ne to ni gidan mu ma ba a so na zan koma in so a kore na gidan mu tun da na zama professional duk wanda ya ga dama ya tare ni saboda haka ka aikin soja daga yau kenan ni ne ni daga yau ke ba ruwa na da aikin soja in dai sai dai ta canja to yanzu zaluncin da suke wannan gidan soja gaskiya ni abun nan bare ba nan zan kashe kai ta akan ba ko sisi ba inda ma ana bani hakki na da soji yanzu inda na fito an kashe kusan mutum talatin da tara yanzu haka ban gan su ba ina suke wanda kuka fito da su wanda aka fara kashewa cikin mu har yau gawar na nan yau sati biyu har yau gawar yana aje an gagara kai gawar da gida an gagara ma biyan komai a kansa tun mai wannan ba wani bai ba kai a bada ma wani two minutes ma na ne na wanda aka kashe mana ma da fari ma ba ba ba ta mera da mu yayin kaji muna waje muna sadakar da ramu muna bara wani can yana haɗa yan canjin sa. Mm. Allah ya isa wa Najeriya a mai faran ya sai ba duniya wa lahira hakkinmu da suke ci da ran ɗan mu da suke kashewa don na sama da mu saboda su samu su yi kuɗi kowa ya ci zai gani game da akwai ranar lissafi tana zuwa. saboda haka kana jin duk saboda waɗannan abubuwan ne eh, aka kasa shawo kan mutanen nan da ake kokarin a yaƙe su kenan ko. wallahi irin abubuwan ne aka in ba abun mamaki ba sai da yana ran shekara biyar shi na tsakanin shi da yan boko kilomita biyu ya gagara gama da su. shi yasa yanzu yana cewa wai mun da muka shigo yau yau wai mun da zamu zo mu yi abin da su suka gagare shi shekara biyar yau mutanen ba karfin mu suka fi ba mun soldiers ne ba su fi karfin mu ba amma laptop ko muka duba ba an kawo mana APC guda biyar da muka zo nan da kwamandan ya ce bai ishe shi ba kara masa kayan aiki sa ka ba ka cire kwamandan sai aka ɗauke APC in ku ka bar mu da kwaya biyu wannan ba rena wayo wannan ba hana su a gama da mu duka ba shi yace bare ya kai akan mutane zai zubar da su a daji a kashe su to